a wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kudu ga wata muharram hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da sha tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya a muna cikin tafsiri na suratul baƙara yau za mu tashi aya ta arba'in da saba'in da hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون na'am to bayan an gama yin bayani dangane da abin da ya shafi bani isra'il wasu mutane da suka kashe ainihin wani dan uwansu ko suka kashe wani mutum daga cikinsu kuma ya zamanto ana bukata a san suwaye suka yi kisa aka zo aka samu annabin allah annabi musa alaihi salam aka kai ƙara zuwa gare shi aka nuna mai cewa ana so ya yi magana da ubangiji don ubangiji ya tona asirin masu kisa to a nan wajen annabi musa alaihi salam ya zo ya yi magana da ubangiji har ma ya zamanto su ni isra'il din wato idan ya gaya musu ga irin abin da allah ya ce a yi sai su tsaya suna tambaya na ƙure har ya zama to Allah yana ta ƙara musu nauyi na takalifi yana ta ƙara musu nauyi na takalifi har ya zama to daga baya sun miƙa wuya zuwa ga maganan Allah hannun wa ta'ala an gane wannan ko to irin wannan yana nuna mana cewa wato mutanen kirki a kodayaushe yaushe idan al'amari ya same su ya kamata ne su ringa jingina al'amarinsu zuwa ga manyan malamai kaga annabi musa alayhi salam a zamaninsa lokacin da aka yi wannan kisan kai banu isra'il sun jingina al'amari zuwa ga manyan malamai ne ba su jingina al'amari zuwa ga bokaye ba to amma yanzu ba yanzu idan an yi sata ko an yi kisan kai sai a ce a je wajen malamai shin ko kusa zuwa yi malaman sai ce wallahi wannan abin da aka sace mana wallahi ba za mu yarda ba a je wajen malamai wato sai ga mutanen gida dungurungum sun dunguma sun tafi wajen malamai wai malaman nan za su binciko gaibi a gano wane ne wanda ya wannan sata din ko wane ne wanda ya wannan kisa din kaga zuwa wajen mutanen da ake kira malamai ga suna amma ga hakika bokaye ne an gane zuwa wajensu da sunan binciko wanda ya cika, da sunan binciko wanda ya saka, sata zuwa wajensu shirka ne duk wanda ya je wajensu ba shi da rabo a lahira ina fatan gane wannan kaga shi annabi musa alaihi salam da aka zo wajensa bai nuna ya san gaibi ba bai nuna musu cewa zai binciko abin da yake goye ba shi mai yayi ya gaya ma Allah ne su ma kansu banu Isra'il din a lokacin da yake akwai dan kurkushin dan addini a wajen su cewa suka yi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ka roƙa mana ubangijinka yayi mana bayanin me ce ita kaga ba su ce ka binciko mana ba ba su ce ka duba ƙasa ba to ji irin wannan ashe irin abin da ake yi musamman malaman da ke jingina kan zuwa ga sufanci da malaman da ke jingina kan zuwa ga shi'a za ga mafi yawansu bayan karatun da suka yi na addini sukan haɗa karatun addini da tsafi sai ga malami yana karantar da fiƙihu yana karantar da littattafan luga sa'annan kuma yana yin bukanci mata suna kai ziyara zuwa gare shi suna binciken abin da yake boye sannan maza ma suna kai ziyara zuwa gare shi domin binciken gaibi to irin wa'annan malamai ba a kiransu malaman musulunci irin wa'annan malamai ko da suna sallah ko da suna azumi ko da suna zakka sunansu bokaye an gani duk wanda ya je wajen su ya yi imani da ainihin abin da suka gaya masa to wannan mutumin ya kafirce wa abin da aka saukar zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gani dan za ku yi mamaki yana da wuya ka ga malaman boko malaman sufayi ko malaman shi'a suna matsawa akan abin da ya shafi wa'azi akan shirka ko wa'azi akan bokanci shin a ina ne kuka ji wasu malaman sufaye sun matsa sun matsa suna magana a daina zuwa wajen bokaye da zarar ka ji irin wannan wa'azi ka ji malami na yi za ka yi tunanin malamin waye malamin ahalus suna kai tsaye da ni gaskiya a iya sani na ban taɓa jin wani malamin sufaye ko malamin shi'a yana yin wa'azi da a daina zuwa wajen boka ba a daina zuwa wajen malamai da suke kokarin binciko masu duba masu kokarin binciko gaibi ban taba ganin gaskiya ni wanda yake wa'azi a kai ba amma zan iya nuna ma malaman ahlus sunna sun fa girga da suke yin wa'azi a daina shirka a daina tsafi a daina mu'amala da kungiyar asiri a daina kokarin binciko sirri na Allah a daina duba malaman ahlus sunna sun shahara da wannan an gani kai wani lokaci ma za ka ga malamin da ke yin tafsiri daga cikin malaman sufaye wanda yake ja masa baki boka ne za ga wani ayar rama ne kar ba shi da aiki face tsafi da asiri yana rabawa tsakanin masoyi da masoyiya ko kuma yana ba da asiri ga ainihin wani mutum wanda wata budurwa ba ta san shi lalle wannan budurwa a juyar da kwakwalwanta ta so shi kaga fi irin wannan abu ne wanda yake ya saba makarantarwa na manzo sallallahu alaihi wa sallam to bayan an gama yin wannan bayani dangane da abin da ya shafi a masu kisan kai da kuma sakamakon da ya biyo baya cewa annabi musa bayan an kawo wannan saduwa annabi musa ya ce a yanka wannan saduwa bayan an yanka wannan sanuwa sai Allah ya ba bada umurni fa qul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce ku bugi wannan sanuwa da wani sashe na jikinta sai aka dauki wani sashe na jikin sanuwa Allah kada ya san ko menene ko kafa ne ko kai ne ko harshe ne ko kaza aka buge ta da shi ana dukan wannan wannan gawa sai wannan gawa ta rayu wannan gawa na farkawa sai gawan nan ta ce wane ne ya kashe ni kuma kaza yake nema a wajena yasa ya kashe ni an gani bayan wannan gawa ta gama yin magana ta faɗi ga wanda ya kashe ta sai ta ƙara komawa ta mutu sai Allah ya ce kazalika yuhyin lahul mauta wa yurikum ayatu. irin yadda Allah ya aikata ga wannan wanda ya riga ya mutu sa'annan aka buga mai wani sashe daga cikin sanuwa ya rayu haka ne Allah yake rayar da matattu rayar da matattu ba al'amari bane mai wahala a wajen Allah haka Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma Allah yake nuna muku ayoyinsa daki daki la'allakum bi ta'qilun ko wa la'alla za ku hankalta to summa kasar qulubukum min ba'di zalik sa'annan sai zukatanku suka bushe bayan haka bayan duk wannan abin da aka nuna muku wanda wannan abin da aka nuna muku na ainihin ayoyi ya kamata ku miƙa wuya ga dokokin Allah ya kamata duk abin da annabi Musa alaihi salam ya gaya muku ku yarda da shi kama bayan wannan sai zukatan ku suka bushe ya zama to ku ne shirka ku ne bid'a ku ne saban Allah ku ne cin hanci da rashawa don malaman yahudawa sun koma suna cin hanci da rashawa suna juyar da hukunci mai gaskiya sai a kwace gaskiyan shi a ba mara gaskiya mara gaskiya a kwace gaskiyan shi a ba mai gaskiya wannan ya zo ya zamanto sana'a na malaman bari isra'il zuciyarsa ya riga ya bushe ba sa tunanin allah su kawai tunaninsu me za su samu na duniya alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kallazina utul kitab min qabl fa qala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun shin lokaci bai yi ba ga wayanda suka yi imani eh? wato an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su yi laushi ga ambatan Allah shi lokaci bai yi ba ai lokaci ya yi da ya kamata zukatan su ya zama to ya yi laushi ga ambatan Allah wa ma nazala min al-haq kuma ya yi laushi ga abin da aka saukar na gaskiya ya zama to da an karanta da littafin Allah sai su amshi wannan sako cikin sauki zuciyarsu ya yi laushi shi lokaci bai yi ba lokaci ya yi to amma malaman bani isra'il maimakon zuciyar nan ya yi laushi sai zuciyar nan ƙara bushewa yake yi suna ƙara karanta a taura an gane ko suna ƙara kangare ma wannan a taura ɗin suna ƙara karanta zabura suna ƙara kangare masa suna ƙara karanta linjila suna ƙara kangare wa linjilan nan an gane wala ya kunu kallazi na otul kitab min qabl fa qala alaihimul amal fa kasar qulubuhum kada ainihin al'umman manzan Allah da su ake magana a nan ya kamata zuciyar al'umman annabi ya yi laushi ga ambatan Allah ya yi laushi ga duk abin da aka saukar na gaskiya kada su zama to kaman ahalul kitab wanda an ba su littafi fasala alaihimul amal sai rayuwa ta yi musu tsawo Allah ya ba su tsawon rayuwa an gane duk mutumin da Allah ya ba shi tsawon rayuwa me ya kamata ya yi ya kamata ya gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi lafiya fa tsala alaihimul amal fa kasar qulubuhum sai zamani yayi musu tsawo sai su suka bushe ya zamanto ba sa aiki da attaura ba sa aiki da linjila ba sa aiki da zabura an gane fakasar qulubu wa kaseerun minhum fasiqun sai zama to da yawa daga cikin malaman yahudawa da yawa daga cikin malaman nasara sai suka zama to mai fasikai ya zama to ba sa aiki da abin da aka sauka musu na littafi an gano wannan ko to sai Allah yake magana da ku yahudawa zukatanku ya bushe bayan haka fahiyar kalmijara bushewan ya kasance ya bushe sosai yadda kasan dutse au a shaddu kasuwa ko mafi tsananin bushewa kasan duk mutumin da aka ce zuciyar shi ya bushe kamar dutse al'amari ya lalace to sai Allah ya ce kai ya ma fi dutse bushewa zukatan ainihin banu isra'il zukatan yahudawa ya bushe sosai kamar yadda ka san dutse kai ya ma fi dutse bushewa kenan a nan wajen babu hanyar ma da imani zai shiga ya kai matakin da duk wani wa'azin da za ka yi ba zai yi tasiri ga bani isra'ila ba tunda allah ya riga ya ce ya ma fi dutse bushewa sai allah ke cewa wa inna minal hijara lama ya min al lallai daga cikin duwatsu akwai duwatsun da ainihin wato wato ruwa ke fukukowa daga gare shi za ga wani dutse rafuka ƙoramai suna fukukowa daga gare shi za ga dutse mai ƙarfi amma za ga ruwa na fukukowa daga wannan dutse din ana samun irin wannan dutse ko ba a samu ana samu to abin da yasa aka ce dutse ma ya fi su alkhairi saboda ana samun duwatsu za ka cewa ruwa yana kukkugowa to zuba banu isra'il babu yadda imani baya kukkugowa a zuciyarsu wani alkhairi baya kukkugowa a zuciyarsu lallai daga cikin duwatsu akwai wanda rafuka ko akwai wanda koramu suke kukkugowa daga gare shi wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma lallai daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsagewa sai ruwa ya riga fitowa daga cikinsa an gane ko wa inna min halama ya haɗu min khashiyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda yake fatsowa ya tarwatsu ya fashe saboda tsoron Allah kenan duwatsu na tsoron Allah kenan duwatsu na da rai eh? dutse na da rai har imani gare shi wani ya ce dutse bai da rai kuma bai da imani amma gashi Allah ya nuna mana daga cikin duwatsu akwai wanda suke fadowa su tarwatsa saboda tsoron Allah law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahum min la ra'aytahum la ra'aytahu kashi au kashi an mutasaddi amrin kashiyatillah da mun saukar da wannan qur'ani akan dutse da kaga wannan dutse kashi am mutasaddi am min khashiyatillah da ka ganshi yana mai tawalu yana mai kankan da kai yana mai tsagewa saboda tsoron Allah kaga ashe dutse yakan yi tawazu ga Allah dutse yakan tsage saboda tsoron Allah to ashe tunda dutse yana tsagewa saboda tsoron Allah dutse ya fi malaman Yahudawa imani an gano wannan ko domin daga cikin duwatsu akwai duwatsun da saboda tsoron Allah yakan faɗo ya tarwatsa saboda tsoron Allah wa lahu bi gafirin amma ta'malun Allah bai zama zamanto mai rabkara ba daga abin da kuke aikatawa yanzu yaya tunaninku da a ce wannan magana a cikin hadisi ne na bukari ko muslim eh? a ce a cikin bukari ne aka zuwa annabi ya nuna dutse na da imani dutse yana iya fadowa ya sai saboda tsoron Allah mai kuce tunani ɗan ɗalaka su za su ce za su ce muku hadisin ƙarya ne to sai gashi alkur'ani ne ya faɗi wannan magana alkur'ani ne nuna ga dutse nan ya faɗo saboda tsoron Allah har ya sai an gani kenan alkur'ani ya nuna mana dutse yana da tsoron Allah ba hadisi bane ya nuna balle ka ƙaryata an gane wannan ko to wannan kamar darasi ne ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai an gaya mana wannan labari bane kawai dan ya zama tarihi an gane wannan Allah ya gaya mana ne dan ya zama darasi ga al'umman annabi ya zamanto kada mu kasance kamar bani isra'il wala takunu kallazina utul kitab min qabl fatala alaihim al'amal fa qasar qulubuhum kada mu zaman to kaman waɗannan wanda aka ba su littafi Allah ya ba su tsawon rayuwa maimakon su yi amfani da wannan dama su bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai zukatan su suka bushe ya zama to su ne shirka su ne bid'a su ne saban Allah su ne cin haram ta kowane abu duk wani saban Allah ana samun su a ciki to Allah yake mafi yawa daga cikin su ma fasikai ne to sai mu auna wannan magana da Allah ya faɗa kan bani Isra'il mu auna shi da mu al'umma annabi na wannan zamanin shi mafi yawa daga cikin al'umma annabi suna bin dokokin Allah ko sun kauce masa shi mafi yawa daga cikin mu'minai ne ko mafi yawa daga cikin fasikai ne fasikai ne mafi yawa daga cikinmu muna tsafi mafi yawa daga cikinmu muna cin hanci da rashawa mafi yawa daga cikinmu ana zanace-zanace mafi yawa daga cikinmu ana yin mai ana yin luwaɗi mafi yawa daga cikin mutane wato suna neman kuɗi ta kowane hali yaya za mu yi kuɗi saboda mun fahimci yanzu in ba ka da kuɗi ba ka da mutunci a cikin al'umma in kana so ka samu daraja cikin al'umma ka zama so mai kuɗi to saboda haka bari mu tashi mu nemi kuɗi ta kowane hali ne ko ta hanyar haram ne ko ta hanyar halal to wasu daga cikin malamai sun ce wannan da aka ce dutse din nan yana fadowa saboda tsoron Allah suka ce wannan yana daga cikin babin majaz an gane sun ce an jingina wa inda min har a wa menene an jingina ainihin ku ha wa inna minha lama yahbitu min Allah suka ce an jingina wannan kushu'i zuwa ga dutse ne majazan wai dutse ba shi da ainihin kushu'i dutse ba shi da ainihin tsoron Allah kamar yadda aka jingina irada zuwa ga bango aka ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama sai ainihin annabi kidir alaihi salam da annabi musa suka samu wani bango bangon nan yana so ya tsage sai annabi musa ya miƙar da shi ala laushi ita lakka kansa alaiki ajara sun ga dutse yana so ya tsage dama dutse yana da irada ne to wasu daga cikin malaman balaga suka ce wannan majazi wasu ka ce ijuwa Allah ya ce yuridu an yakar da kana cewa wai wai majaz ne dutse yana da irada Allah ta'ala kada ya san da irada yake tunda har ga dutse ma yana so ya tsage saboda tsoron Allah an gano wannan ai ka jingina wannan abin zuwa ga majaz yana buƙatar dalili saboda ka'ida na malaman usulul fiqh al-asl fil kalam al-haqiqa dun al-majaz an gane wal majaz la yusaru ilayhi illa illa illa idza ta'azzarat al-haqiqa imamun razi fakarujin razi da imamun kurdubi da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wala haja ila haza sun ce babu wani bukata zuwa ga ainihin karkatar da nassi zuwa ga majaz fa inna Allah ta'ala ya khuluqu fiha hadhihi sifa domin Allah ta'ala yana halittar wannan sifa a gare su Allah yana halittar sifar tsoron Allah ya sa a jikin dutse Allah yana halittar siffa na kushu'i da tawazu'u ya sa a jikin dutse kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula kaga anan Allah ya ce inna aradna al-amanata lalle mun bujiro da amana ala samawati wal ard mun bujiro da amana ga sammai da kasai wal jibal da duwatsu fa abaina an yi hamilla sai suka iya da su dauki wannan amana ku duba wannan magana Allah ya tallata amana ga sammai Allah ya tallata amana ga kasai Allah ya tallata amana ga duwatsu fa abaina an yi hamilla sai suka iya da su karbi wannan amana Allah ya ce wa sama ga amana zan baki kuke Allah bana so ya fi ƙarfi na Allah ya ce wa ƙasa ga amana zan baki ƙasa ta ce ya Allah amana ya fi ƙarfi na to duwa tsufa suka ce tsuwa ba za su iya ba shin wannan hakiki ne ko majazi cewa Allah ya tallata Allah ya tallata ko bai tallata ba Allah ya tallata hakikatan wanda ya ce Allah bai tallata ba sai ya kawo dalili an gane Allah ya tallata amana ga wa'annan mutane kowanne daga ah, ga wa'annan halittu kowanne daga cikin su ya ki yarda ya karba saboda amanan ya fi karfin sa wa asfaqna minha sai suka ji tsoron amanan kenan sambai suna jin tsoro kasai ma suna jin tsoro duwatsu ma suna jin tsoron Allah inda hadisin na cikin Bukhari ne da a wajen alaka ya zama da sun ce da izini an gano wannan ko sai Allah ta'ala ya sare shi a cikin nassin alqur'ani wallahi ko da hadisin ya zama silsilatu zahab dan alaƙato ba ruwan shi da hadisi baya mutunta shi haka nan yan mutazila haka nan yan jahiliya haka nan dukkan yan bid'a yan bid'a gaba ɗaya in kaga sun yi aiki da hadisi hadisin yayi daidai ne da ra'ayinsu idan hadisi ya saba mu ka'idar da suka shimfiɗa suna yin watsi da shi ne ahalin sunna ne kadai da daɗi babu daɗi in an ce hadisi sahih suna miƙa wuya kai tsaye suna aiki da ka'idan nan na idza sahal hadith fa huwa mazhab idan hadisi ya inganta shine mazhaba na an gano wannan ko to saboda haka kaga sai Allah ya yake sammai da karsai da duwatsu kun ji tsoron amana dan adam fa da yake ɗan ta'adda ne shi mutum wa ashfaqna minha wa hamala hal insan sai dan adam ya daga hannu ya Allah ni zan iya rikewa kaga tsabar ta'addanci zai iya rike amana sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam abin da yasa ya dake abin da yasa ya ce zai iya shi mai yawan zalunci ne kuma menene mai yawan jahilci dan adam da ya san girman amana wallahi da bai dauka ba kaga anan wajen mahallin shayi dai duwatsu suna suna duwatsu suna magana irin nasu kuma Allah yana magana da su kuma su amsa masa ko Allah yana musu magana kuma su amsa kuma duwatsu suna da imani irin nasu duwatsu suna da tsoron Allah irin nasu ba irin namu ba to anan za a yi cewa duwatsu mukallafai ne kenan irin taklifin da ake mana a ce idan sun aikata alkhairi za a rubuta musu lada sannan a shigar da su aljanna la ba a suwa ne ne mukallafai ne mutum da aljannu mala'iku ba mala'iku mukallafai ne la shin an turo manzan Allah zuwa ga mala'iku an turo manzan Allah ne zuwa ga mutane da aljannu sanafurugu lakum ayyuha thaqalan su wane ne thaqalan mutum da aljannu an gano wannan ku? ba aiko manzon Allah zuwa ga mala'iku ba saboda mala'iku ba sa bukatan wani su masumai ne su ba sa saba ma Allah ballantana a kawo musu littafin da zai jagorance su dangane da a nuna musu wannan shirka ne wannan bid'a ne wannan kaza mala'iku ba sa yin shi an gano wannan ku? to saboda haka dan adam yana da asu duwatsu suna da irada sannan a wata aya Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna tusabbihu lahu samawati sab wal ard wa man fihinna sammai bakwai da kasai bakwai suna tasbihi ga Allah da kuma duk wanda ke cikin su kaga kaga sammai na bautan Allah Kuma ba sa yi ba suna tasbihi suna tsarkake Allah subhanahu wataala daga duk wani aiki. wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu daga cikin halitta face yana tasbihi da gode ma Allah duwatsu suna tasbihi da gode ma Allah bishiyoyi suna yi an gane kwari ba kwari suna magana kwari suna da irada ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun an gane hatta idza ata wajin nam hatta idza ata ala hatta idza ata wajin nam har sai da annabi sulaiman ya zo wajen kwari na ainihin tururuwa yana zuwa da shi da ainihin sojojinsa qalat namlatun sai wata tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku ya ku taron ainihin tururuwowi udukulu masaki da ku ku yi sauri ku shige ɗakin ku sai ga tururuwa na magana shin wannan da a cikin bukari da musulmi ne da yan alaƙato sun yarda da yan akalaniyun sun yarda kaga yan bidiya suna kokarin su ce ma ai majaz ne wannan ya ku tururuwa ku shiga ainihin ɗakunan ku la ya haɗi manna kun Sulaiman wa junudu kada annabi Sulaiman da rundunarsa ku za ku wahum la yashuru alhali ba sani ba kaga ta yi wa ainihin annabi suleiman da rundunar sa uzuri za su iya taka ku su wuce ba sani ba saboda haka ku yi sauri ku shige daki sai Allah ta'ala sai ya jiyar da wa sai ya jiyar da annabi suleiman sai annabi suleiman sai ya ci an gano wannan ku wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tab'ahu tasbihahu babu wani abu face yana tazbihi da gode ma Allah amma ku ba ku fahimta ne rashin fahimtan ku baya nuna babu shi an gane wannan ko innahu kana haliman gafura an gane sannan kuma akwai inda Allah yake ƙara nuna mana da sammai da ƙasai ma suna magana sammai da ƙasai suna da irada قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin shin ku ne kuka halicci kasa shin ku za ku kafirce ma Allah wanda ya halicci kasa cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku sanya ma Allah kishiyoyi zalika wannan wanda ya halicci kasai cikin kwanaki biyu shine Allah ubangijin talikai waje ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma sawa ila sama sannan sai Allah ya dumfari sama wa hiya dukhani alhali saman nan tana matsayin hayaki lokacin tana hayaki wa qala ya sai Allah ya ce ma sama da kuma ƙasa ku taho ɗau al'aukar ha kuna masu ganin dama ko kuma tilas ku taho kuna masu ganin dama ko kuma tilas ku taho sai suka ce me alaka a sai na ɗaye sai sammai da kasai suka ce ya Allah za mu zo muna maka da'a suwaye suka yi magana sammai amma mu muna ji amma Allah yana ji ko to kaga duk wannan ya nuna mana wa'annan suna yin magana sannan kuma Allah ya ce al-yawma nahtimu ala afwahikum afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu to kaga yau din nan za mu toshe nahtimu ala afwahihim za mu toshe bakunan su wa tukallimuna aydihim sai eh, hannayen su yi mana magana hannayen za su yi magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasna'un bima kanu yaksibun wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai hannayensu su yi shaida da abin da suke aikatawa kaga hannaye gobe kiyama za su yi magana har ma su yi shaida an gane kaga duk wannan gaba yana nuna mana Allah subhanahu wataala zai ba wa'annan wa'annan halittu dama su iya yin magana an gane wannan ko sannan ya zo cikin sahih bukhari Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dangane da dutsen Uhudu, annabi yana magana kan dutsen Uhudu, yace haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutse ne yana son mu kuma muna son shi dan alaƙa na iya kwashewa da dariya wai kaji dutse ne ke son annabi kuma annabi ba na son dutse shin dutse yana da rai ne dutse yana da rai an gani wa min al-jibali la akwai akwai akwai annabi Allah da Allah ya nuna yana magana da ni a menene ullimna mantiqat sayr wa utina min kulli shay akwai kuma duwatsu ya jibal bi ma huwa sayr kaga kaga ya jibal bi ma hu ya ku ya ku duwatsu ku ma tare da annabi Suleiman wajen tasbihi wajen annabi dawud ko da kuma tsuntsaye tsuntsaye ma an ce ku koma zuwa ga annabi suleiman wajen tasbihi tsuntsaye suna tasbihi tare da annabi suleiman sannan ma duwatsu ma suna tasbihi tare da shi an da? to kaga wannan annabi ya ce dutsen ne yana sama mun muna kan shi sannan akwai sanda manzon Allah yana hukuba akan wani ice sai aka ji ice nan yana kuka an gani ice yana kuka saboda manzon Allah ya kusan sauka daga wannan ice ya koma yana yin hudu ba akan mumbari sai dutsen yana kuka don bakin cikin manzon Allah zai rabu da shi an gani a sannan kuma annabi ya yi magana game da hajarul aswad ya yi magana kan hajarul aswad cewa innahu yashhadu liman istalama liman istalamahu bi haqqin yawm al-qiyamah lalle hajarul aswad zai yi shaida ga wanda ya shafe shi da gaskiya gobe kiyama in dai ka shafi hajarin aswad da gaskiya hajarin aswad zai yi shaida a gare ka gobe kiyama sannan ya zo cikin sayi musulun manzo Allah yana cewa inni la a'rifu hajaran bi makka kana yusallimu alayya qabla an ub'ath ni na san wani dutse a makka ya kasance yana yin sallama a gare ni tun kafin a aiko ni inni la a'rifu al'an ni ina gane dutsen yanzu sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko saboda haka zukatan bani isra'il ya bushe bayan haka sai ya zama sai zama to kaman duwatsu ko kuma abin da yafi duwatsu karfi tsauri wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa man lahu bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai rabkana ba daga abin da ku Yahudawa kuke yi Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa babu abin da ya buya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون A ma'una an yi da lakum shin kuna tsammanin ya ku musulmi shin a tunaninku yahudawa za su yi imani a gare ku wa na karkana fariqu minhum ma'una kalaman la alhali ya zama wani sashe daga cikinsu yana jin maganan Allah fa kirkiri an karanta Alkur'ani. alqur'ani thumma yuharrifunahu min ba'di ma kalu sannan sai su karkatar da fasara su yi wa wannan fasara tawili an gane ko min da ma aqalu bayan sun gano abin da wannan fasara ke nufi wahum alamu eh, alhali suna sani eh, shin kuna tsammani su yi imani gare ku kuna tsammani malaman yahudawa a nan wajen ana so a gaya wa sahabban manzan Allah ne ku cira rai wa'annan malaman yahudawa yana da wuya su yi imani a cikin malaman yahudawa dubu goma ila da wuya a samu mutane goma da za su yi imani da ku ina ganin har manzan Allah ya bar duniya yahuda wanda suka yi imani da manzan Allah suna girguwa amma kiristocin da suka yi imani da manzan Allah suna da yawa a zamanin manzan Allah an samu kiristoci da yawa sun yi imani kiristoci sun fi sauki a wajen karban gaskiya fiye da yahudawa kamar yadda a duniya gaba daya a cikin yan bid'a babu yan bid'an da suka fi shi'a wa wahalar karban gaskiya saboda shi'a suna da ɗabi'a irin ɗabi'an yahudawa ibn Jami'a a cikin minhajus sunna ya kawo sifofi da yawa wanda ya hada tsakanin yahudawa da shi'a ɗabi'un mafi yawan ɗabi'un shi'a ɗabi'un yahudawa ne kaga wannan aƙida na taƙiyya wanda shi ne babban aƙidan shi'a wanda kusan kashi 90 da wani abu na aqidar shi'a an gina shi ne akan taƙiya, to sun samo shi daga ina ne daga yahudawa an gano wannan ko to saboda haka yana da wuya dan shi'a ya bar aqidar shi na shi'a ya dawo zuwa ga sunna yana da wuya sai dai idan ya bar shi'a zai ƙara fadawa zuwa ga aqidar da ya fi Shi'a hadari ne an gane to shi ma ba yahude tun an ce ba yahude tun yana karamin yaro ake bai tarbiya ya kyamaci musulunci da musulmi akwai wanda ya ce yahudawa tun yaro na karami za a siyo mai yar bebi yana wasa da yar bebi in yana cikin wasa da yar bebin nan sai a zo sai wani mutum ya zo da gemu sai wani mutum ya zo ya sa gemu in ya sa gemu wani dattijo haka sai zo ya kwace mai wannan abin da yake wasa da shi sai ya falle a guje idan yaron yana kuka yana cewa aka tambaye shi me yasa kake kuka yace wani ne yazo ya kwace min yar bebi wane ne wani mutum ne mai gemu ya bana za ce kasan kowa Ya yace a ce Muhammadu ne wajen yana yaro ake sanya mai kin annabi Muhammad har ya zama to ya taso ya taso ana ta yin abubuwan da zai ki annabi Muhammad an gane wannan ko har ya zama to ya girma da wannan abu shi ya sanya yana da wuya kaga sun yi imani sun san matakai matakai da suke gina mabiyansu akan su mutu akan akidan yahudawa an gane wannan ko to saboda haka shin kuna tsammani za su yi imani da kusur yahudawa wallahi kuma kira tsammani idan kun ga wani ya yi imani daga cikin su kawai Allah da ya kaddara wa kar kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali wani sashe daga cikinsu yana jin maganar Allah farqaru ya san maganar Allah ne kuma ya yarda a zuciyar shi maganar Allah ne summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sa'annan sai su karkatar da shi nan ana maganar malaman yahudawa in an tambaye su abinda Allah ya faɗa a cikin at cewa a cikin at-taura gashi nan ga wasu ayoyi wanda zahirin wannan ayoyi suna magana ne akan siffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kawo musu aya za a cikin a taura yana magana ne akan sifan annabi aya za yana magana ne akan ainihin darajar alkur'ani cewa za a aiko annabi da alkur'ani sai malamin yahudawa in yazo sai ya karkatar da waɗannan ayoyi na a taura din domin su dace da abin da yake so kuma su yi imani an gani wannan shine ɗabi'an yahudawa wannan kuma shine ɗabi'an duk wani malami wanda ya san gaskiya sai ya karɓar wannan gaskiya saboda cimma wani burin shi na duniya su yahudawa me yasa ba sa karɓar gaskiya idan sun karɓi gaskiya to zai zamanto abubuwan da suke samu na duniya za su yi hasaran shi saboda haka sai su koma suna tawilin duk wani ayan da ya zo cikin attaura duk wani ayan da ya zo cikin zabura sai su yi tawilin shi ko kun san yahudawa har yanzu suna nan suna jiran annabi isa su a wajen yahudawa fa annabi isa bai bayyana ba wannan annabi isan nan da ya zo ya yi musu da'awa har allah ya ba shi injila ba su yadda annabin allah ba ne shi ko kun san yahudawa suna kafirta shi ko kun san yahudawa suna aibanta shi suna kiran shi dan zina ko kun san suna aibanta mahaifiyarsa suna kiranta wa iyazu billah suna kiranta suna jingina ta zuwa ga kafirci zuwa karuwanci idan ba yahude yana tattaunawa da kirista in kirista ya nuna mai gashi a cikin attaura an yi bayanin cewa annabi isa zai bayyana kuma gashi a cikin attaura an faɗi irin siffofin annabi isa da siffofin mahaifiyarsa sai ba yahuda ya ce kun taɓa ganin allah ya halicci kun taɓa ganin ainihin mace ta haihu ba tare da miji ba saboda haka maryam ina mijinta tun da ya zama to ba ta da miji ya nuna maryam din nan ba ta kirki ba ta ita ɗin nan sai su jingina ta zuwa ga karuwanci an gada wannan ko kuma fa a cikin littafin su fa yana nan a rubuce irin siffofin maryam din cewa za ta haifi ɗa ba tare da miji ba sannan annabi isa za a haife shi babu uba duk wannan gaba ɗaya yana rubuce a cikin ainihin attaura amma ko malaman saboda malaman yahudawa suna da zurfin ilimi da wayo sun san yadda suke na irin wayannan ayoyin sai su karyata ina fata gano wannan kama ko kun san cewa kiristocin najeriya ba su san cewa yahudawa suna kafirta annabi isa ba ko kun san cewa kiristocin najeriya da manya-manyan malamansu ba su san cewa kiristoci na jingina yahudawa na jingina annabi isa zuwa ga ba cewa dan zana ne ba su ba sani ba irin yadda qur'ani ya mutunta annabi isa alaihi salam an gano wannan ko su kristoci littafan yahudawa ko malaman yahudawa ba su mutunta annabi isa haka ba malaman yahudawa ba sa kauna annabi isa kwata-kwata su yahudawa sun yi imani da dukkan annabawan allah banda annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahude baya son ma ya ji labarin annabi isa ba yahude bai son ya ji labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in an ce ma waye ba yahude sai ce mutumin da ya imani da dukkan annabawa sai dai annabi isa da annabi muhammad wane ne ba nasare shi ne wanda ya imani da dukkan annabawa banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ku? to da yahudawa da musulmi wane ne ya kamata kristoci su kusa da su musulmi amma a yanzu su wane ne wato kristoci suka fi kristoci sun fi ƙyamun musulmi sun fi neman kusanci da wa da yahudawa yahudawa masu kafirta annabi isa da ƙiyayya a gare su kuna ganin yakin da ake yi din na faɗin isra'ila da iran su yahudawa sun dauka iran musulmi ne saboda ana cewa islamic republic of iran saboda haka su a wajen yahudawa iran suna wakilcin musulmin duniya ne su aka suma a wajen kiristoci iran suna wakilcin musulmin duniya ne da saboda haka zaga kiristoci suna yin addu'a allah ya taimaki isra'ila kan musulmi kiristoci ba suna yin addu'a allah ya taimaki isra'ila A kan musulmi kuma wa yake wannan addu'a manya-manyan fastocinsu da manya-manyan archbishop ɗinsu ba su ma san cewa bambancinsu da yahudawa yana da yawa ba an fahimci wannan ko to za ga ainihin malaman yahudan ma a kiristoci suna ta yin addu'a har ma kun zama in za gwada jahilci malaman kiristoci sai su ce ce allah ya yi alkawarin zai taimaki bani isra'il sai ce wa'annan bani isra'il dama Allah ya riga ya fifita su akan duniya baki daya suna cewa bani isra'il mutanen Allah ne duk mutumin da yace zai yaki wa'annan wa'annan yahudawan sunatin yahu duk wanda zai yaki sai Allah ya karya shi za ka fasto a coci yana faɗin wannan magana cewa duk mutumin da ya dimfari isra'ila yace zai yaki su ai isra'ila bayan Allah ne wanda Allah ya zaba to tunda bayan Allah ne wanda Allah ya zaba me yasa shi wannan kirista ba zai koma addininsu ba ai ya kamata kirista tunda ya san Allah ya zaɓi yahudawa an gane duk da kafircinsu to kaga sai ya bar addinin shi na kirista tunda shi Allah bai zaɓe shi ba sai ya koma addinin yahudawa an gane wai babu yadda za a yi a samu nasara akan wa'annan yahudawan shin wa'annan yahudawan ake magana ko yahudawan da suka gabata wanda suka yi riko da taura da gaskiya Allah yana maganan mutanen annabi Musa da suka yi riko da attaura da gaskiya amma waɗannan da suka yi watsi da attaura suka zo suna yin tawilin littafin Allah suna karkatar da shi sun karyata annabi Isa sun karyata manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam shin su ake nufi anan su ne Allah ya fifita akan duniya ba baki daya a waɗannan yahudawa kafirai ne ba su ake magana ba wannan zai nuna muku malaman kiristoci da yawa a coci suna karanta bible amma ba su fahimci abin da bible din ya kunsa ba kai su kansu ba su ma fahimci addinin su ma da suke kai ba mutumin da ke kafirta annabinka yana kiran mahaifiyar annabinka karuwa yana yana jin yana cewa annabi Isa dan zina shine kuma har sake kusancinsa kaga yanzu Trump kirista ne shi Netanyahu ba Yahude ne shi yanzu trump ya fi son ainihin nakin yahu fiye da ainihin sarkin makka ko amma mu muna zagin annabi isa mu muna jingina annabi isa zuwa zina muna zagin mahaifiyarsa muna kafirta ba ma kafin ta to wa ya kamata su fi so inda sun fahimci addinin su da kyau da ya kamata a ce sun kusa da musulmi to amma su din nan sun fi nesa da musulmi kristoci san ba sa son musulmi an gane wannan ko kuma kiristocin wannan zamanin ne amma kiristocin da kiristocin da sun fi kusa da musulmi fiye da yahudawa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku za ku samu mafi tsananin adawa ga musulmi su ne yahudawa da mushrikai masu bautan gunki masu bautan wuta wala tajidanna aqrabahum mawaddalil ladina amanu ladina qalu inna nasara za ku samu wanda suka fi kusanci wajen soyayya ga musulmi su ne masu cewa mu kiristoci ne mu nasara ne zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allahu a'lam an ce lokaci yayi za mu tsaya nan sai tambaya wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ya zama to tsari na mai karfi haka nan kawai sai ya karkata daga hakika ya koma majaz wannan kusulubi ne na yan bid'a ka gane yawon amma ahlus suna suna tsayawa ne akan hakika 'yan ba sa rabuwa da shi sai an samu abin da ya fitar da shi sai an samu abin da ya ture wa gundu eh wa alaikum salam bambanci me ah, kuma kuma buluncewa ai dukan su gaba ɗaya sun yi ridda dukan su gaba ɗaya kafirai ne millatul kufur wahida kafiri sunan shi kafiri sai dai abinda qur'ani ya ware wajen alaƙar mu da ahlul kitab an ce ne suka yi yanka mu ci abincin su mu ci yankan su sannan za mu iya auren ƴaƴan su an gane wannan ku da dai sauran abubuwa amma duk abinda shari'a bai ware ba kafirai sunan su kafirai Eh. wai yana cewa a wannan zamanin za a iya samun bayan allah da zai iya fahimtar maganin dabbobi in allah ya ba shi wannan baiwan ai babu karama ne in allah ya karrama shi allah na iya ba shi wannan baiwa ya ringa fahimtar maganin dabbobi wa ma zalika ala lahi bi aziz ba za mu iya karyatawa ba dan ita karama ta waliyai tana nan ilayi yawmin kiyama an gani ba za mu iya cewa babu bane na'am wa alaikum salam Na? eh tawadda'u bismillah Eh, dole ne in mutum ya yi alwala sai ya yi bismillah ne mazhaba na imam ahmad imam ahmad ya ce yin bismillah wajibi ne ibtida'an idan mutum ya manta yana cikin alwala sai ya yi mazhaban imam ahmad ne albani kuma ya goyi bayan shi in bai yi ba da gangan bai da alwala saboda ya bar wajibi ne la wudu aliman lam yazkur isman lahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a gare shi ba su malikiya sun ce yin bismillah a cikin alwala mustahabi ne an gani to su kuma hanabila sun ce wajibi ne lura da waɗannan hadisan da muka yi magana a kai hmm. wa alaikum salam auren ahlul kitab eh wani yana tabbaya wai cewa da aka yi ya halatta a aure ahal kitab shin mutum zai aure ahal kitab ne ya batta ta riga yin addinin ta ko kuma zai aure ta ne ya tilasta mata sai ta musulunta a to in dai zaka tilasta mata ne kenan bai halatta ka aure ta a'a ka aure ta tana kan addini sai dai a hankali ka ringa yin da'awa in ta musulunta alhamdulillah in ba ta musulunta ba to haka Allah ya kaddara an gani Allah ya halatta ma ka aure su duk da cewa su mushrikai ne sai Allah ya ware su daga cikin mushrikai ya halatta ka aure su ya halatta mutum ya auri kirista ko ya auri ba yahudiya ya ajiye a cikin gidansa Tana malamin salafiya a salafi malamin salafiya alal jada ce kana da mace ɗaya ƙwalko matarka ba yahudiya ce ko matarka ba nasariya ne ya halitta ku <laughs> na zai sharaddi wajen jahilai da yan bidi'a a ce shi da yake kira mukafirai gashi ya ajiye babban kafira a ɗaki ya fara da kafirar da ke cikin ɗaki tukuna ga arniya nan a cikin ɗakinsa amma yana kiran mu ya ce mana arna mu muna yin la ilaha illallah muna yin sallah muna yin azumi muna yin aikin haji ita tana sallah ne tana yin la ilaha illallah a ce a'a to ga arniya ya ajiye a daki an gane ko ita ke dafa masa abinci ke kai masa ruwan wanka ita ne yake alaka da ita ta haifa mai yara uwa kafira uba dan salafiya to yanzu yaran menene suke nan barbara za a kira su kafirai ne ko za a kira su 'yan salafiya ina fata gane wannan to 'yan bidi'a duk da sun san cewa Allah ya yi magana cewa ya halatta ka aura za su yi amfani da wannan daman domin su zama ba da mutunci an gani to yanzu idan malamin salafiya ya ce mana wani shawara za mu bashi yana so ya auri mace ɗaya kwal kuma matar da ya gani yana so ya kwanta da ita wata hudu yahudiya ce ko matar da ya ga ta kwanta mai a rai wata kirista ce ita kuma ita mace ɗaya ke so ya aura zai sai ya kara shin za ka ba shawara ya aura duk da cewa an ce halal ne to an ce akan bar halal don kunya ko tunda halal ɗin zai iya janyo matsala gare ta ba wai bai halatta ne ya halatta amma gara ka auri musulma in kana maganar kyakkyawa ce za ka iya samun musulma da tafi ta kyau ka aura in kana maganar kirki ne za ka iya samun musulman da tafi ta kyau amma fa in yi mada zai aura ba mai hana shi saboda Allah ya riga ya ce al-yawma uhillu lakum tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal musanat min alladzina min al-mu'minat wal musanat min alladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurakum Now. na je masallaci yau na'am eh ya ce wani ma'a ɗan uwa yana tambaya wai ya je wani masallaci ne zai sallar juma'a sai ga wani bawan Allah zai musulunta to sai bawan Allah nan ya karbi kalmar shahada ya musulunta sai aka ce menene sunanka na da menene sunanka na kafirci sai ce sunan kafirci shi kaza to kana son sunan musulunci sai yana so me kace so yace Abdullahi kaga Abdullahi shine sunan ne to tambayar da dan uwa ke yi shin akwai sunan musulunci ne to ni ma ina tambayar ku akwai sunan musulunci shin wannan abdullahi din a cikin musulunci ne aka sa sunan wannan abdullahi din tun kafin zuwan musulunci wato aka sa wannan suna mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin manzon Allah ma ya zo duniya kuma ya sunan shi sunan mahaifin manzon Allah Abdullahi ya rasu kafin manzon Allah ya zan manzo ba wai lokacin da musulunci ya zo bane aka same wannan suna ku fahimta ko shi ma kalmar sunan Muhammadu tun kafin ainihin manzon Allah ya zan manzo sunan shi Muhammadu Umar tun kafin manzon Allah ya zan manzo aka same suna Umar Usman ma haka to wani suna ne sunan musulunci to za mu ce wani kana so a sama sunan larabawa ya ɗan fi daɗi tunda dai alƙur'ani da larabci aka saukar da shi kuma musulunci ana koyon shi da larabci ne to ya fi kyau a ji sunanka da larabci kamar zai fi daɗi da a ce ka musulunta sunanka cidin ma sai a ce kuma ka ci gaba da zama cidin ma haka zama babban malami ana shek cidin ma a salafi ko sheik christopher a salafi sheik ogochukwu a salafi yaya kaga yan bidiyar sun suka samu ka na su kuma ji sunan da jin sunan kun san bai hude kun taba jin sunan musulmi wacce cibin ba ɗan cibin man kaza su kunduma mai ashen to mutum dai ya sa ma kanshi suna mai kyau wanda kowa in ji sunan zai ji daɗin sunan amma babu wani suna da aka ware aka ce sunan musulunci sai dai musulunci idan ka sa suna mara kyau wanda sunan yana da wani ma'ana mara kyau akan ce ka canza ka sa ma'ana mai kyau Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk